Ƙungiyar Izala ta ƙasa ta kammala taronta na shekara-shekara tare da yin kira wa malamai da limaman addinin Musulunci da su ƙarfafa batun haɗin kai da zaman lafiya musamman a huɗuban azumin watan Ramadan da ke karatowa. Mataimakin shugaban ƙungiyar Izala ta ƙasa ɓangaren gudanarwa Muhammad Nasir Muhuyi ya mun bayani kan wasu batutuwa da aka tattauna a taron bitar na bana. abinda muka tattauna a wannan taro bayan godiya wa Allah mun lura da halin da ƙasa take ciki na matsalar tsaro da haka shine muka yi wa taken tsaro a mahangar musulunci da kuma yin adalci ga shugabanni. tun da za a je wa'azin Ramadan ya kamata mu bawa waɗanda suke tare da mu na rassanmu na waje da cikin Najeriya wani guziri na musamman to don haka mun yi kokari mun kantar da su tauhidin kaɗe ta Allah samun kyakkyawar tarbiyya da muhimmancin abin da ya shafi faɗan gaskiya da riƙon amana da kuma tsayuwa akan yaya tsaro zai kyautatu wace gudumawa kungiyar izala take bayarwa wajen an samu wannan haɗin kai da tsaro a ce mutane su zauna lafiya su haɗa kai su yi addini to aiko gaban to gudunmawa ce kuma gudunmawa ta biyu shine samun wannan kungiyar a cikin najeriya ta ce a yi a yi a bari a bari ai shi ma gudunmawa ne to gudunmawa ta shine kar a yi abu mara kyau mai shan giya ya bari mai caca ya bari mai zina ya bari mai kaza ya bari to ai kaga in mutane suka zan ba sa yin laifi ai ta kawo gudunmuwa. Mataimakin shugaban kungiyar Izala ta ƙasa Muhammad Nasir Muhoyi. Dr. Nuhu Tahir Tajuddin shine shugaban bangaren gudanarwar kungiyar a jihar Kaduna. Muhimmin abin da aka koyar a wannan zama da aka yi shine da'a. Farko da'a ga Allah tabaraka wa ta'ala ga da'a da magabata waɗanda Allah ya umarni da a yi musu da'a. Abu na biyu shine haɗin kai. duk abin da za a yi a haɗu a yi shi tare domin haka Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni da a yi matuƙar kowa ya ji tsoron Allah akan al'amarinsa to wallahi za a samu haɗin kai ba za a samu matsala ba duk abubuwan nan da kike ganin suna faruwa aiki ne na shaidan kuma rashin jin tsoron Allah ne na zanta da wasu mahalarta taron don jin yadda suka amfana da kuma guzurin da za su kai wa al'ummarsu da farko dai sunana Muhammadu Harisu Shehu gaskiya mun fa'idantu da abubuwan da malama suka karanta da musamman wannan wata mai albarka da yake zuwa wata ramadana alkhairan da ke ciki da kuma da zamu kokari mu ga cewar mun yi aikin alheri a cikin wannan wata mai albarka sunana muhammad bello adam samunaka ba an koyar da mu cewa za mu samu haɗin kai ne da kuma a yadda da juna da son juna yan koyarwar addinin musulunci kamar yadda annabin rahama sallallahu alaihi wasallama wanda aka aiko shi da wannan addini ya koyar da sahabbansa limamai su ci gaba da hudubobin haɗin kai da son juna ko ta wannan hanya insha Allah za a samu magance waɗannan matsaloli in Allah ya ta. Sunana Amurka wuri. an nuna ma mahalarta wannan samina abinda za su karantar da mutane wato wanda za su je su yi tafsiri su tsora mutane akan tsoron Allah sannan kuma mutane su a jawo hankalin mutane akan cewa yadda ya kamata a zauna lafiya kuma a yi addu'a a wannan Najeriya. Wa akhiru da'wahum 'anil hamdulillahi rabbil alamin A bana ma mahalarta taron sun sami zuwa daga dukkan faɗin Najeriya da wasu ƙasashen waje. Zainab Babaji, muna Amurka daga Jos a Najeriya. Ya ɗan uwa muna kira ku kasa kunne, ku kasa kunne ku jiya, tuncin da babu fariya. Muna son mu rabauta duniya da lahira mu rinka sallah biyar. Sallace zuciyar أيك إن تي تفكيك تيرا batai baka kaɗe ka zamo cikin wutar saƙara. Sallace zuciyar ayyuka in ta yi, tufa kai ka tsira, batai baka kaɗe ka zamo cikin wutar saƙara. Sallace ginshiƙin addini in ka barta ka zamo kafiri. ba mu baka ba mu masalla idan ka mutu